Al'umma da dama ne a cikin duniya suke ta kawo nasu ra'ayoyi a bisa ga wannan juyin mulki wanda General Tani ya yi a jamhuriyar Nijar, kamar yadda labari ya zo mana cewa inda wannan dai kudeta mutane suke ta ganin cewa an yi shi ne bisa ga demokaradiyya a jamhuriyar Nijar. Sai dai wasu suke ganin cewa inda wannan dai juyin mulki wanda an ka yi a jamhuriyar Nijar an yi shi ne don a kori turawan kasar Faransa wayanda a jirge a cikin jamhuriyar Nijar da na kuma ECOWAS kamar yadda dai labarai sun ka zo mana cewa inda hukumomin kasar Burkina Faso su ma dai suna bayan goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar da na kasar Chadi da na kasar Mali su ma duk suna goyon bayan wannan juyin mulki da an yi a jamhuriyar Nijar. Bayan wayannan ƙasashe wayanda sun kai bigoyan bayan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar, bayan kafewar da an kai ma tsohon shugaban kasar Nijar Bazoum Mohammed inda shugaban kasar Mauritaniya shi ma ya fito ya yi nashi jawabi dangane da wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar, inda ya ce shi ma yana goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. kamar yadda dai labarai sun ka zo mana cewa inda a yau ne ɗanɗan idris Devi ya isa ya sabka a cikin ƙasar mali inda suka je su tattauna dangane da wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar niger yanzu yanzu ne muka samu wani labari bisa wani shafi na samira sabo ya jarida mai zaman kanta ta jamhuriyar Nijar inda ta walfo wani sabon labari wanda aka fitar a jamhuriyar Nijar.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 hukumomi a jamhuriyar Nijar suna ci gaba da yin ayyukansu akai-akai kamar yadda labarai sun ka zo mana cewa tun jiya ne dai ake kame-kamen ministoci a jamhuriyar Nijar wayannan ministoci da ake kamu a jamhuriyar Nijar sun kasance tsofin ministoci wayanda sun ka share kusan shekaru da shekaru suna riko makami na ministoci a jamhuriyar Nijar inda a halin da ake suna ga hannun hukumomi na jamhuriyar Nijar har yanzu dai ana ci gaba da kamun wasu ministoci a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin rikon ƙwarya ta jamhuriyar Nijar a yau ta yi jawabai kala-kala a jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkan mu da yau. Barkan mu kuma tare da kasancewa da a cikin wannan lokaci da muke. Kafin mu shiga labarin da muke dauke da shi a yau idan yau ne ziyarar ku wannan shafi mu kar ku manta da ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar ƙarrawa. ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ku same su akai-akai. A yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau. A cikin jawabanta na mako inda ta bayyana ma al'umma da cewa man petrol wanda a jamhuriyar Nijar za a maido litar dala 60 ga dukkan wani dan Nijar wanda ke zuwa sayan mai a jamhuriyar Nijar. A cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau za ku ji labarin cewa hukumomin tsaro na tarayyar Najeriya suna kai tsaye domin jiran a ba su umarni zuwa Jamhuriyar Nijar. A yayin da wannan labari ya zo muna bisa wani babban shafi na Jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna wannan labari wanda muke duke da shi a yau. Kamar yadda labarin da yake inda hukumomi na ƙasar Najeriya suna jiran umarni ne a ba su umarni domin su shigo Jamhuriyar Nijar. A yau ne ƙasar Faransa ta fara kwashe kayan nata daga jamhuriyar Nijar, inda an kayo wasu hotuna inda suzawan ƙasar Faransa suke tattara kayansu zuwa komawa inda sun ka hito. Shugaba Putin ya ce a maida ma tsohon shigaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad mulki nasa, a yayin da wannan su zawa masu mulki a yanzu sun kai fira da shi domin su musu ɗauki bisa ga wannan al'amari wanda yake faruwa a jamhuriya Nijar inda ya bayyana musu da cewa su kwantarsa su ko Nijar ya sabka a cikin ruwan sanyi inda ya bayyana musu da cewa su maida ma tsohon shugaban ƙasar Nijar. Shafi namu kar ku manta da ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar karrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye mu za ku same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. An samu tattaunawa tsakanin hukumomin gwamnati riƙon ƙwarya da mayan 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar. Wannan labari dai ya zo mana ne bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. A yau da maraicen nan ne dai an kai wannan zama tsakanin mayan 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar da gwamnati riƙon ƙwarya ta sabuwa ta jamhuriyar Nijar. A yau da maraice ne dai kuma hukumomi na jamhuriyar Nijar na riƙon ƙwarya sun cafke mutum 130 mambobin siyasa ta PNDS tarayya. A cikin labaran da muke ɗauki da su a yau za ku ji labarin cewa a yau ne ministan makamashi Ibrahim Yakuba ya shiga hannun hukumomin jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar.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 yayin da muka samu wannan labari bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda mutum da ɗari talatin ne mambobin siyasa wayanda anka kama a jamhuriyar Nijar a yau da maraicen nan. Kamar yadda dai labarai haka so zalika labarai sun ka ƙara zo muna cewa inda ministoci na jamhuriyar Nijar ɗaya bayan ɗaya ana ta kama su a jamhuriyar Nijar. mai sauraro idan yau ne ziyarar ka wannan shafi namu kar ka manta dai da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alama ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye shiryen mu za ka same su akai-akai muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum muka kawo muku a yau inda a yau ne hukumomi na jamhuriyar Nijar waɗanda ke kama ministoci na jamhuriyar Nijar a yau ne suka cafke shi a cikin jamhuriyar Nijar. Abba Muhammadu ya kasance ministan Petrol na Jamhuriyar Nijar ta gwamnati wadda ta shuɗe a Jamhuriyar Nijar. A cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau za ku ji labarin cewa shugaban ƙasar Chadi ya gana da tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a yayin da ya kai mishi ziyara inda ya samu zanta da shi inda kuma ya gana da iyalan shi suna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda kuke gani a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Hukumomi na jamhuriyar Nijar sun yi odar sabon motoci daga ƙasashen Turai. Ƙasashe da dama ne na Turai suke goyon bayan jamhuriyar Nijar da hukumomi na jami'an tsaro da su ci gaba da mulki a jamhuriyar Nijar. Minista ɗari da talatin ne an ka kama a yau a cikin jamhuriyar Nijar.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 sake a ɓata wani abu wanda ya alakanci da ƙasar Faransa ko kuma mutanenta wayanda a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Al'ummar garin da magaram suna ci gaba da yin zanga-zanga ta dole sai an bar wannan soja ya yi aiki a cikin jamhuriyar Nijar. A cikin babban birnin ƙasar Nijar ya mai har yanzu ana yin zanga-zanga domin a bar hukumomi na jamhuriyar Nijar su ci gaba da yin mulki a jamhuriyar Nijar.